والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ألفية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو صحوه حيث أثر wato wa ƙabilar talƙini haka nan mutumin da yake amsan talƙini ba a karɓar hadisin shi mai ake nufi da ƙabilar talƙini shi ne mutumin da zai ruwaito hadisi in yana ruwaito hadisi sai ka yi masa talƙini sai ka ɗarki yahu wata kalma ka hada da wannan hadisin da yake ruwaitowa shi ma sai shi ma sai ya fika an gani malami ne yake ruwaito hadisi da ka zo kana ta tafiya kana tafiya kana kawo hadisi cewa la biya ba ai sai wani ya ce illa an yi Allah shi ma sai ce illa an yi Allah kuma ce ni shi ba ya ruwaito hadisi la biya ba ai kai kuma ɗalibi sai ka zargi suka jeho wata kalma wacce wannan kalma ba ta cikin hadisi shi ma sai ya ɗauki ya wannan kalmar da kasa sai ya haɗa da hadisi to wannan shine mutumin da ake wa tarkini an gane kaga wannan kalma la nabiyya ba aji illa ayya sha Allah kalma ce mai hadari an gane babu annabi bayana sai dai in Allah ya so kenan idan Allah ya so a samu annabi bayana za a samu kenan da wannan kenan za a iya samun annabi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam in Allah ya so kaga wannan yana daga cikin hadisin da 'yan Ahmadiyya za su yi farin ciki da shi cewa lalabi ya ba'adi da aka nan ba wai ana nufin har abada bane duk sanda Allah ya so a samu annabi za a samu to irin wannan shine qabilat tarqib a gani to wannan zai kasur kasura shuzuzahu da kuma haka nan wanda shuzuz din shi yayi yawa Wannan zai kasura shududu wanda shudud din shi yayi yawa wato yana yawan ruwaito hadisin da ya saba masikat mafi yawan hadisansa yana saba masikat to irin wannan in an samu irin wannan wanda kasura shududu to shi ma ba a karban hadisin shi ko kuma nuwan shi ya cika yawa ya cika yawan mantuwa an gane bini-bini zai ce ya manta bini-bini ya ce ya manta ta inda abin ya yi tasiri min hirziki daga haddashi abin ya yi tasiri daga haddashi ala jama'atun kubar wasu jama'a manya sun ce wahamu sun ma'asar ala jama'atun kubar wasu jama'a manya sun ce wa man yu'arrab wahamu duk wanda aka san dimuwansa an san yana yawan dimuwa wajen ruwaito hadisi sun ma'asarra an gane ku sannan kuma yin naci a kan ɗimuwansa roman yi arraf wanda aka sanar da shi wanda aka sanar da shi ɗimuwansa an ga yana da yawan ɗimuwa sai wani babban malami sai ya sanar da shi cewa kana yawan ɗimuwa waje kaza waje kaza waje kaza sannan kuma sai ya nace akan ɗimuwa ɗin yuraddu da ma rawa wa qayyida za a tunkuɗe duk abin da ya ruwaito A gane ku za a tunkuɗe duk abin da ya ruwaito wa ƙuyida kuma za a rubuta su a ce ya ga na hadisai hadisai kaza da hadisai kaza da hadisai kaza wane ya ruwaito su kuma wane din nan yana da yawan wahabi ai hankali da ruwayan shi an gane ku na bi ayyun na alimun wato a samu wani babban malami ya yi wa mutane bayani ya mishi bayani wa anada kuma ya kan gari an samu babban malami ya faɗakar da shi amma ya gari ya gibi wa aradu fi hadhihi al-azmani an bi hadhihi al-ma'ani malamai sun wato malamai sun bujire a cikin wayannan zamunna daga lura da wayannan ma'anoni yanzu a wannan zamani namu ko da mutum yana da yawan shuzuzi yana da yawan ainihin ana mai talqini ana mai kaza ana mai kaza to malamai sun bujire daga wa'annan ma'anun a wannan zamanin tunda yanzu zamani ne ba zamanin ruwaya bane ne yanzu akwai littafai na hadisi akwai littafai kai tsaye na hadisi wanda in ma yayi wannan shuzuzi din za mu je mu duba mu gane kurakuran ku bai tona to a wannan zamanin ba ma lura da irin wa'annan ma'anonin li usriha ma kauni zal muradi sarar eh, bakan silsilatul isnad wato saboda akwai wahala a wannan zamanin ake za bi biyu wannan akwai wahala sosai ma a kauni zal muradi swara baka wato swara wato baka silsilatul isnad yake zama hmm. wato wato sai ya zamanto a wato akwai wanzuwa na silsila na isnadi kuma yanzu akwai a rubuce shi yanzu duk wani isnadi ko da mutum ya zo an bai tartini ko da yana da shuruzi a bakin shi za mu gyara a rubuce yanzu babu wani tasirin da wannan abin zai mana an gane wani ku? to so daga a wannan zamanin malai ba sa lura da shi eh wa qabila talqini wallazi kasur shuzuzuhu aw sahawu haythu asar wato mai karban talqini wallazi kasura kasura shuzuzu da kuma wanda shuzuz din shi yayi yawa aw sahawu ko rafkan ruwan shi yayi yawa haythu asar ta inda ya yi tasiri min himsin ya yi tasiri ga haddan shi ala jama'atun kubar wasu jama'a manya sun ce wa man yu'arraf wahmu duk wanda aka sanar da shi wahaminsa aka nuna masa sannan kuma ya zo ya nace ya ci gaba da yin wannan wahami bai gyara ba na'am yuraddu kullu ma rawa za a yi raddin duk abin da ya ruwaito kuma za a rubuta saboda a faɗakar da sauran jama'a su hankali da shi bi an bayyana alimun wato a ce wani babban malami ya masa bayani ya kan gari a ce babban malami ba ya mawa bayani ya kan gari ya ke bin wannan magana eh wa'aradu fi hadhihi al-azmani malamai sun bujure a cikin wa'annan zamun malamai sun kau da kai a waɗannan zamunna an itibari hadhihi maani daga lura da irin waɗannan Ya li usriha ma kaun zal murati wato saboda wahalanta tare da kasancewa wannan abin nufin tsara faɗan saqa'u sun kasu isnadi kawai ya zamanto wanzuwa na silsila na isnadi wanzuwa na silsila na isnadi tunda akwai silsila na isnadi yanzu a rubuce wannan duk wannan ba zai tasiri ba eh ina turi inda ya fahimci to ɗaya za a ɗauka shi ma wani duk wahamin daga haddan shi yi hadda cewa yana hadda akwai hadda na rubutu ma wanda yake cike da kurakurai eh hadda shi na nuz hatin nazar na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al bid'a wa anwa'uha wato bid'o'i da kuma nau'i nau'in bid'o'i ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الرواوي سنن بدعة yana daga cikin sababi na tara daga cikin sababin suka ga mai ruwaya wahiyar imma an takuna bi shi ne shi biri amma in ma ya zama biri a mukaffira bi ya tafi da ma ya salzimu alkufur kamar ya kudurci abin da ke lizimtar da kafirci kun gane ko shi mai ruwaya din ya ƙudurce abin da yake lizimtar da kafirci to wannan ba za a taɓi ruwayansa ba eh. aure wa fasikin kamar nan a ce a samu mutum dan faida irin nan mutane suke cewa wai Allah ya gaza wai shi Ibrahim ya yi ne an ba shi Ibrahim ya ba Allah wato Ibrahim ya ba Allah amana Allah ya gaza hmm. karo nan mutane tun mai faɗin wannan magana jinin shi ma ya halatta a gane wannan a ƙa'ida na shari'a za a kai shi kotu kuma alƙali ya kira shi a ba shi kwanaki ya tuba in bai tuba ba ya kamata irin wannan wato a kai shi lahira saboda a huta daga sharrinsa irin wannan miyagun mutane sun fara bayyana yanzu daga cikin ɗariƙa ta tijjaniya kuma abin da zai baka mamaki yan ɗariƙar tijjaniya za ka cewa su suna taranci ga izala amma sai ga ga wayannan mutane masu mai da ibrahim ya fi allah suna mai da kansu allah suna ma zagin allah ɗin sai ka ga manya-manyan malamansu sun yi magana ɗaya da kawai suka ɗaya magana sau ɗaya su ci da magana amma za su yi magana kan su kan izala su hamsin kowace magana sai an ɗauko an lankwasa ta zuwa ga izala amma waɗannan mutane wanda kafircin su ya bayyana sai ga ba a ce musu komai kuma an san su kuma ana mu'amala da su an fahimci wannan rai wanda ya nuna kenan cewa kawai inkarin da ake shi ma nau'i ne na taƙiyya ba wai hakikatan wai ana musu inkari ne. kamar ana ɗan tura su ne sai a ɗan ja baya wa iyaz billah an gane to idan an samu mutum wanda biri a shi mukaffira kamar ɗan hakika ko kuma ɗan shi'a fadiliya irin ɗan shi'a ismailiya al to ire-iren wa'annan wanda a fili kafircin su yake an gane wannan ko to wanda ibn tumiya ke cewa wato kafircin ya fi na yahudawa da nasara su yan shi'a ismailiya batiniya ya ce kafircin su ya fi na yahudawa da nasara ya ce zahirhun al-kufur wa baɗinuhum a zahirhun al wa baɗinuhum al-kufur wanzan daga ya ce zahiransu shi'anci ya zirga nuna masu yan shi'a yan shi'a kamar kuma fadin musa abin da yake koyi kafirci da zindiganci to irin wayannan mutane wanda aka san kafirci da ya bayyana farko to wayannan za a tunkuɗe ruwayan su an gane ku eh na aure mufassiki ko kuma da bid'a mufassika akwai bid'a wanda ba ta kafirta mutum amma tana tsantar da mutum al'awwalu la yakbalu sahibu wal jumhur wato na farko wato jumhur ba sa karɓar ma'abocinta jumhur aka ce ba yana akwai masu ganin ne eh shi kan shi bid'a din mukaffira din wasu ka ce za a amsa idan an ga cewa mutumin ya tsaya ya rike addini shi da kyau ko baya ƙarya kuma dole ne wato kafirci wato a da yake da shi mukaffira din ya tsaya ya rike ta da kyau sa'annan ko baya ƙarya duk abin da ce annabi ya faɗa zai ruwaito abin yadda yake da kuma masu ganin wai a amshi maganar shi an gano wani ko wannan magana shahazar shi tun da ne har ya tabbata ya yi rida su kaga abin da ya ce zata shi ne a tunkuɗe maganarsa eh wakila yi kubar mutlaƙan an ce kawai ana karɓar hadisi kai tsaye kawai inda kawai mutum mai da'awar musulunci ne ya ruwaito hadisi kawai za a karɓa kai tsaye da akwai wannan fahimta ne wai abin da ya kawo wannan magana wai ka'idoji na da mutane ya bambanta tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya wannan kungiya tana iya ce wannan kungiya kafara wannan kungiya mata ta ce wannan kungiya kafara to in an ce bid'a da ta kafirta to wane ne zai bada ma'aunin kafirci wai wane ne zai bada ma'aunin kafirci kuma ji wani wannan shine wahala da kawo kawowa akwai kafirci wajen duk duniya suna da kafirci ne kamar yadda na kawo na ismailiya albatiliya din nan da kuma na yan yan akwai wasu mutane ana kiransu yan bahadiya masu bauta wa mutane Wani yan bahadiya ana samun su kasashe irin pakistan ana samun kasashen turai ana samun su ba su da yawa kasashen larabawa amma ana samun su a kasar iraki su ne suna bin wani mutum ana kiran shi baha baha ujjin su su din nan kai tsaye ba Allah suke bautawa mutum suke bautawa daga mutumin da an san yana bautan mutum kaulan wani da malamai sun yadda ya yi ridda to wannan in ya rubuto hadisi wannan ba za a taɓa hadisi shi ba an gano wannan kai tsaye yawwa wakila in kana la ya taqidu illa al kazi. an ce in ya kasance baya kudurci halaccin ƙarya in yana ganin ƙarya ba halal bane hmm? li nusrat makalati. saboda kariya ga maganar shi akwai wanda zai iya yin ƙarya don ya kare maganin shi kubila irin yadda a suke shi a ja'fariya al-isnai a shari'a al-imamiyya wa'annan a din irin a na iran kai tsaye sukan yi ƙarya don su kare mazhabinsu a gani to irin wa'annan ba a karɓar ruwa yanzu haka nan akwai ɗan haddadiya su ma ɗan haddadiya su ma sun ce in mutum zai yi ƙarya in mutum zai karya don kara addini ba don sukan addini ba ya halatta an gane wani ku to duk irin wayannan malamai sun yi magana kansu Inda ya zama suna yin karya don kare mazhaban su ba kafin ruwa in ko ya zama to ƙarya a wajen kafirci ne kamar su waye wayannan khawarij wanda suka dauki ƙarya a matsayin kafirci to irin wayannan wanda suka dauki ƙarya a matsayin kafirci idan suka ruwaito hadisi za a karba saboda sun ɗauka cewa duk wanda ya karya a cikin ya yayi rinda wajen shi ya halatta duk da wani ɗan dire a kuma an gane ku eh ko bai raro za a karba والتحقيق kullum لا da كل da ake. eh zance na hakika cewa lallai ba a tun kuɗi duk mutumin da kullum wanda ya kafirka da biri'a an gani duk mutumin da ya kafirta da bid'a ba a tunkuɗe mai maganarsa an gane ba duka kowa da kowa bane akwai wanda ya kafirta da bid'arsa amma shi yana nan yana da awon musulunci kuma yana ganin ƙarya haramun ne ƙarya ba daidai bane misali نعم لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها mustari'a domin kowace bangare kowace kungiya tana da awancewa wanda ya saba mata dan bid'a ne kun gane a kowace bangare sufaye suna da awon yan salafiya yan bid'a ne yan salafiya suna da awon su ma yan bid'a ne shi'a suna da awon duk sauran bangare yan bid'a ne su ma kaza haka ake kowa na ganin kowa dan bid'a ne an gano wannan ko amma akwai dai duk da aka yi akwai dai bangarorin da lallai duniya ta yarda da shi wasu girda kuma kafircin ya bayyana kamar yadda na kawo wa'annan yan haƙiƙa din an gano wannan wanda su suna zagin Allah kai tsaye kuma suna wulaƙanta Allah ɗin. in har za su yi maulidi za a yi ruwa sai su ce in har Allah ya sa aka yi ruwa sai rashi ya ɓaci wa iyaz zila kaga duk wanda ya faɗi wannan bai ma dace ma a shigar da shi cikin da'ira ta musulunci ba ballanta na ma a yi awon musuluncin sa to irin wa'annan su za a kira kuma har a karɓa hadisin su la da kuma yan jami'a su yan jami'a malamai sun mafi yawan kashi casa'in da wani abu cikin salaf sun kafin kansu sai kaɗan ƙwarai daga cikin kilo ba samun ta zuwa to wannan in an san mutum yana da aƙida na jahiliya ba za ka karɓi ruwayan shi ba musamman in yana ruwaito hadisin da zai kara mazhaban shi eh shi ibn hajar ba yana ganin za a karɓa na na muqattu bali wa tukaffir mukhalifi la na annahu la yu ba a tunkuɗe dukkan wanda ya karbi da bidiya ba za a tun tunkuɗe ba kullum ba za a tun kuɗi ba duk gaba ɗaya ba za a tun kuɗi ba ya shi ne magana shi ma ya bayani yake ya ce duk wata ƙungiya tana da awon annan mukhalifiya mubtadi'a shi yasa ba za a tun kuɗi ba duk wata kungiya in da dauki wani magana kenan za a bar musulunci kawai a yi musulunci rugurugu tunda akwai zanadika wanda sun shigo musulunci don su yi wa musulunci illa su ma zan rusu ruwaito hadisai sai a ce a amsa sannan ga kuma yan badiniya ɗin nan da muka faɗa ah, ga su ba yan hakika ga su ga su ga su nan suna nan da yawa sun an ce za a amshi hadisin wa'annan to sun kirkiro hadisai da yawa na ƙarya suka jira zuwa ga musulunci ba za a amshi wannan abu ba an gane ku Allah shi kiyaye na'am wa qad tubali wa al mukhalifiha wato wai kowace kungiya ta kan yi mubalaga sai ta kafirta wanda ya saba mata amma ce dan dariƙa ya mubalaga ya kafirta dan izala dan izala ya mubalaga ya kafirta dan dariƙa an gane shi abin da ba ka ke wato su wadatar na ce aka ci haka kenan za a yi kafa su juna kuma za a watsar da hadisai da yawa falau uku da zalika alal Ya ce da an ɗauki wannan mutlaqan aka ce duk mutumin da ya yarda ba za a kama hadisin shi ba nam la tazama tafsir jami' eh, jami' qawaid ga ya lazimtar da kafin ta dukkan kungiyoyi hmm. wal mu'tamadu alladhi turad ruwayatuhu to abin dogaro wannan da ake tunkuɗe ruwayansa man ankara amaran mutawatiran min shari yau to ga ka'ida nan duk wanda ya inkarin al'amari mutawatir daga shari'a ma'luman min ad-din bi darura abinda an san shi tabbas a cikin addini misali mutumin da ya ce Allah ba dai bane kamar 'yan Ismailiyya al-Fadiliya ba cewa ba Allah bane yake halittar halitta mai halittar halitta shine al-aqalul awwal to masu irin wannan mummunan fahimta 'yan Ismailiyya al-Fadiliya cewa ba Allah ke halitta ba wanda wannan abu ne wanda yake ma'alu min addini bi zarura ko jariri na musulmi ga cewa ke halitta zai ce ma Allah an gano wannan ko to Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne mahalicci komai shi kuma zai ce Allah ba shi ne mahalicci ba to wannan tunda ya inkarin wannan al'amari yaya kenan to wannan ya yarda hmm. ko ya inkarin cewa ainihin annabi Muhammad ba manzon Allah bane ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ainihin annabin ƙarshe ba duk wani abubuwa ma'alomi na dini da rura an bai wannan to irin wannan za a karbi ruwayansa abu za a karbi ruwayansa ba abuwan wa ka zamani ta kada aka haka nan wanda ya kudurci aka san shi Ba amma man lam yakun bi hadhihi wanda ya kudurci asalin shi aka san abu ga abin da shari'a ta zo da shi kuma sai kudurci aka san abin da shari'a ta zo da shi fa amma man lam yakun bi hadhihi sifa amma wanda bai kasance da wannan sifa din ba nam wandan ma ila zalika tabtu sai ya hada da wannan kuma haddan shi wajen haddan shi akwai matsala lima yarwi ma war'i wato wandan ma ila zalika sai kuma ya hadu da wannan haddacewan shi ga abin da ya ruwaito tare da tsantsenin shi da kuma takawa yana nuna takawa bala ma ya nan da buɗi to babu mai hanawa da karɓar shi in dai ba shi da wannan sifa din an gane kuma gashi da hadda gashi da tsantsiri gashi da takwa to insha Allah za ka karɓi wayan shi an gano wannan ko to al'amari ne wanda dole sai yi tsantsiri sosai akan al'amari na suna inkarin karamin waliyya da wacce ya gaza gidansu ba su ba ka san manzan Allah Allah ne ba ka bauri? wasu awwal. nuna cewa duk wanda baya san su dan ce munkiri ne kuma san kuma ke ayi to shi ne ayi ta ta ta في علوم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الصحابة رضوان الله عليهم أما صحابي Allah ya ƙara musu yarda farja al-qur'ana fi muhallin awwal hakika sun sanya alqur'ani a mahallin farko su tafai sun doka qur'ani shine daraja na farko a wajen addini na fi hifdhi wanda suna gogayya wajen haddace na fi hifdhi lafzi suna gogayya a wajen haddace lafazinsa yatasabaquna fi fahmi ma'anahu kuma suna musabaqa suna tsere a wajen fahimtar ma'anar Alƙur'ani. alqur'ani waja'alu maslati sun sanya alkur'ani ya zama mai lalashi eh. a wajen faragan idan suna cikin faraga ba sa aikin komai sun sanya alkur'ani shine mai lalashinsu mai kwantar musu da hankali suna cikin bakin ciki wa muta'abbiduhum fi laylihim wa muta'abbiduhum wato shine kuma muta'abbiduhum shine abun bautansu a cikin daren su shi qur'ani shine abun bauta cikin daren su hatta laqad kana yusma'u lahum bi qira'ati dawi dawi har ya zama to ana ana ji da qira'a sun suna karatu ana jin wani irin ziza dawi nahli kamar ziza na ainihin kudan zuma irin yadda kudan zuma ke wani din nan yana wani ziza to shi ma ta in suna karatun qur'ani ana jin irin wannan ziza kamar ziza na zuma wato wani irin suna wani irin kuka saboda tsoron Allah yadda ka san ziza na zuma كانوا قليلا من الليل ما يهجعون واتو الله يتو ذلك فالشيء كأنني قرأي دقا تكين داريس كي بجي وبالأسحار هم يستغفرون فالنقوم لك شين سهول ذلك فالشيء سنع نيمان غافر سنع استغفاري نعم ولقد وصفهم واصف وكان اعتمادهم في الهب قال كانوا ولقد وصفهم واصف فقال كانوا رحبا بالليل فرسا بالنهار كانوا رغبانا بالليل رغبانا fursanan bin nahar ko kanu rahmatullahi an samu nuka daban-daban مرحبا بالليل فرسانا بالنهار رهبانا شيني أصل النسخة وانا تبربو رهبانا بالليل حقيقة نعم واتو manzan Allah ya siffanta su wa safa kuma sifin kai hmm. wani mai siffantawa ya siffanta su faƙala ya ce kano ruhubanan billahi sun kasance masu yawan ibada a cikin dare fursanan bin nahar amma kuma barada mahaya dawaki da rana da dare yawan ibada da rana kuma jihadi an gani suna kan dawaki suna dumfarin fagen fama wa kana i'timaduhum fi hifzi hadha at ya kasance dogaransu a wajen haddace wannan yirbi um, a wajen haddacewa ala talaki ne hmm. sun dogara ne akan abin da manzan Allah ya mutu talaki annabi ya karanta sun haddace wasima na rasulullahi sallallahu alaihi eh, da kuma ji daga manzan Allah sallallahu alaihi kai tsaye na'am fa hafiz alquran jammun gafiru min su sahaba minhu sai aka samu jammun jama'a gafiru masu yawa taron jama'a masu yawa daga cikin sahabbai daga cikin su suka haddace qur'ani ba wai dukan ba daga cikin su daga cikin sahabban da suka haddace qur'ani akwai khulafa al-arba'a abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda da kuma huzaifa da salim maula abi huzaifa wa ibn mas'ud da abdullahi ibn mas'ud wa Abu Huraira da Abu Huraira da kuma Ibn Abbas da Ibn Zubair da wasu su masu yawa wa qad warada annahu kutila fi yawmi bi'ir bi'ir hakika ya zo cewa lalle an kashe a an kashe mutane 70 daga cikin makaranta al hmm. kaga ana so a karar da makaranta kenan kenan wannan na nuna ma wanda suka haddace Qur'ani suna da yawa annabi ya tura wasu bayan Allah daga cikin sahabbai wasu mutane sun musulunta suka ce da Allah a ba su malamai da za su koya musu ainihin alkur'ani sai annabi ya zaɓi mutane ya yi screening ya zaɓi wato makaranta alkur'ani da kyau ya miƙa musu da suka je can wajen da suka taru suka kashe su gaba ɗaya sun kashe makaranta alkur'ani cikin wajen saba'in suka tura su a cikin wani rijiya ana kira shi bi'ir ma'una an gano wannan ku? to shi ne wato ake bamu labari a kai kaga an kashe mahaddata idan ana kashe mahaddata to ilimi guduwa yake yi ya nuna ana ta binne ilimi kenan to shi yasa akai magana nan wajen Allah shi taimake mu eh su makaranta Qur'ani qurra'u ka'ida su magabata su kira su ba na qurra'u ake kiran su ba ai kuffar shi ne wanda ya haddace hadisi hafiz shi wanda ya haddace qur'ani magabatan ba kiran shi hafiz hadisai saboda haddace qur'ani abu ne mai sauƙi, wala ƙaryar sannar qur'ani da zikin fa hal min mudakkir shi haddace qur'ani abu ne mai sauƙi. za ga an cewa wani yana shekara tara yana shekara goma ya haddace alqur'ani kusan an ɗauke shi ne kafin ma ka fara karatu qur'ani shi ne kan gaba daga baya kuma sai sauran littattafai su biyu baya an gano wannan amma mutumin da ake mamakin shi har ya zama to ana nuna shi da yatsa saboda burgewa shine mutumin da ya haddace hadisai a ce yana da hadisai dubu ɗari biyar yana da hadisai miliyan kaza miliyan saba'in miliyan ɗari bakwai miliyan miliyan kaza kaza irin wannan shi ne za a yi ta mamakin shi da wanda ya haddace diwani na ainihin shi'ir a ce ya haddace manya-manyan kutu na ainihin diwani na waje to irin wannan shi ne abin mamaki a kan wannan wanda irin wani mutane yanzu a wannan ƙasa namu kusan za mu ce marasarsu su hmm? wani mutum ne ya haddace ya hawa fuska gaba ɗaya da da shi da ni wani haddasa ni wani in ka ɗauko mai ɗayar da su a ga mutum ka duk ka da shi da yana bayanin da kuma da duka ya shi ma haka yake bayanin komai da ka ko da an tauta wuta bai da da karatu eh mutane nawa muke da su yanzu daga zara an ce janareto mai ya kare shi kenan masu awa sun haka amma kai ga fasari ya na? ne kawai ganin da ya ai haka ba wai ba wai janyo hadisi ba da wani an wani an wani an wani da hadisi zai kawai kawai da isnadin shi a wajen wa'azi waye shi za ka yi kawo mutum daya zai sun yi ma lokaci wurin bayani eh? to wane ne daga kwadantawa daga sani a ina yaka kwadantawa mutu kawo da kamun su da wurin wurin Wani iya zina na a kamun jana'i ai shi karatun shi da littafi yake duk karatun shi yana ba zai bincike mai ilmiya sai ɗauka yana dubawa yana bayani yana dubawa yana bayani da shi na taba duba da ka zina kawo mana sunan malamai kana yawa ba ce a majalis an zauna ana ta zagi malamai kawai yadda muka faɗa kawai babu yau in kana ganin akwai to in gama karatu zai kawo mana sunan shi don ka ga mun shi kenan a waje mun haddace mun gano sunan shi amma abin da nake magana gaba ɗaya Najeriya nake magana ba wai wani malami na na sa gaba ba cewa babu wanda yake da wannan baiwa din har yanzu ba mu ganshi ba gaskiya amma akwai dan ba za mu yi cewa kila ba kila akwai shi akwai ba sani ba yauwa amma wannan baya nuna babu mutanen da suke da kokari kamar da shi wanda da kawo din nan mutum ne mai kokarin bincike ko mai karatu ne shi yana da karatu kuma yana da bincike sosai fiye da mafi yawan masu da'awan ilimi a Najeriya duk matsala in zai tattauna ta sai ya ba ta haƙƙinta zai ɗauko ta ɗaya bayan ɗaya ɗauko wannan matsala ɗin ya tattauna ta yi bayani irin wannan su ma kaɗan muke da su wani zai magana kawai da kayan ke ko hukunci wannan sai ya wahala kan shi, ya hana kan shi bacci ya ɗauko malam wani ya ce malam wani ya ce malam wani ya ce sannan ga abinda malamai na duniya suka hukunta sannan sai ya fita da hukunci kaga wannan ba ƙaramin kokari ne, a janibi na ilimi muna buƙatar irin wannan a wannan zamanin ba wai mutum ya yanko magana da kayan faɗa abin da ya gara ba yawwa أحكام الجنائز نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والوصية الجائرة باطلة مردودة wato ita wasiya ta zalunci akwai wasiya ta zalunci ita wasiya ta zalunci mutum ya yi wasiya kafin ya rasu a zalunci wani ba ta ciya ce kuma marzuda ce kamar misalin kafin mutum ya rasu ya ce a cikin 'ya'yana kafin ku raba gado gidana na abuja wanda gidan nan kusan kudin shi ya kai miliyan 100 ko miliyan ɗari na ba wa ne sannan gidana na lagos na ba wa ne gidana na kaza sannan sauran kudin sun sauran ya sun kula ba to wannan kaga wasiya ce ta zalunci ya zai ware wasu daga cikin 'ya'yan shi ya ba su gidaje kafin a raba gado sannan kuma zuwa raba gado da su bai halatta ba na'am Me kauli sallallahu alaihi wasallam saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan ma laysa min wanda baya cikin sa huwa waraddu to an bayar masa na'am akhrajahu shaytani fi sahihaihima wa ahmad wa ghayrihi na'am wa ahmad wa ghayruhum wa li hadisi imran bin husayn sannan da hadisin Imran dan Husayn radiyallahu an na'am anna rajulan ataka da mauti sita rajula sita rajula eh lalle wani mutum wato ya yanta lokacin rasuwansa ya yanta wato taron jama'a guda shida ya yanta mutane shida na'am faja'a warasatu min al-a'rab sai magadan shi daga cikin ƙauyawa suka zo fa akbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sana sai suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya abin da ya labarin abin da ya faru suka ba shi labarin cewa ga wani mutum ya rasulullah wato muna da haƙƙi a kan shi kuma wannan mutumin ya zo ya enta bayi guda shidda kafin ya rasu al'awa fa'ala zalik sai annabi shi awa fa'ala zalik shin ya aikata haka قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه يتي دا من سني insha Allah ba za mu bai sallah ba da mun san ya aikata wannan kafin ya rasu ya yanta wayannan bayi kusan wayannan bayi da ya yanta su ne abin da ya mallaka dukiyar da ya mallaka kenan ya bar magada babu komai to da mun san wannan tare da shi ba za mu bai sallah ba ala fa aqra bainahum fa ataka minhu isnayn to sai ce sai annabi yayi a tsakanin su sai ya yanta guda biyu daga cikin su kun gane ko sai ce to guda shida din nan ayi a. sai a fitar da a fitar da a fitar da ɗaya cikin uku tun da dama idan mutum ya ce na yi kyauta da dukkan dukiya na gaba ɗaya to ya isa ya yi kyauta da sulusi kawai warar da al'arba'a saboda da sai annabi ya ce to a kasa su uku da ɗin na kasa uku nawa za su yi suke nan biyu sauran sai aka mai da su kuma ruwa saboda magada su gada أخرجه أحمد ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي وبيهقي وغيره. إيه. نعم. وعليكم السلام. Maybe. tada za su tada abun ce baban ya yi kyauta da dukiya kuma su ya hana su komai na gado za zuwa kwato wa'annan dukiya din sai ya ba mutane sulusun dukiya eh. na shi wannan kumari da wasu da ya yi shi su ne shi kumari to ina ganin shi dai sufi ne ban san ko bini a shi ya kai ga bukar fira ba sufi ne kuma suna rudu tare da albani suna ba juna rabi sosai da sosai shi wani kumari sufi ne amma mukadi kama shi jiri a shi ya kai ga mukaffira ban ji ɗaya daga cikin malamai irin su nasiruddin albani da irin su ba da ire-irensu wanda ya kafa shi ba an gani a da ɗaya daga cikin su ya yi magana kamar yadda nasiruddin albani ya kafirta komeni ya kafirta komeni kai tsaye haka nan ibnu baz shi ma kazalika a cikin fitowarsa a irin wannan sai mu ga bidiyar ya zama kafira Allahu a'lam wa alaikum assalam Zai ne babba kuma ko da sun ba laifi wani lokaci yaran suka yi wa baban su laifi baban ya ringa jin haushi ce a ah, insha Allah sai nayi nazari sai ga kafin ya rasu ya tarabar da dukiya ya tarabarwa ya tarabarwa a suke ya dare wannan kuskure ne an gane maganar gado din nan yana nan in naka an zara warsa tuka agariya khairun min an zara hum ala yatakaffafuna na wato da a ce ka bar magadanka suna ainihin talakawa gara ka bar su suna mawadata suna kaɗan wato ya fi alkhairi da kamar suna suna ainihin almajirai suna roƙon mutane gara kamar suna mawadata to mutumin da ya zo ya rabar da dukiyansa saboda yaran sun masa laifi to amma gara musulunci ya yi haramu kamar musu dukiyar su da Allah duk wanda ya ma laifi shi ma zai ga sakamakon shi idan har yaron ka ya zama to ya kangare maka baya ma biyayya to kaga kana iya koran shi a lokacin da ya ma wannan laifin amma a lokacin da karasu zai zo ya gado an gane da na san wani irin wannan ya faru ya zo yana kiran mahaifinsa mai gadi to wannan mai gadin ya ke mutuwa to baban sai ya ci ke tushe shi nufin da ni mai gadi ne na kore ka a gida na har abada dukiyar nan dai na wani da yanzu ka bari in na mutu ka zo ka gaje ni mashi shi yaron ya ce duk wanda ya ji labari babana ya mutu zan ba shi kaza duk wanda ya kawo mai labari babana ya mutu zai yake kuma inda so irin wannan kaga ya zo ya yi gadon ya gani dukiyar zai mishi albarka kuma mutumin da yake shi da baban shi bai wani da baban shi lafiya ba kana ganin rayuwar za ta yi kyau babu wani kyau rayuwar za ta yi ashe yana ɓata maka shi lokaci ne kawai akan wannan al'amari kamar shi ne sani ba yana so kawai ya ɗauka kawai ya ta iya mallaki kuɗi ne kawai shi ne jin daɗin rayuwa to zai iya mallakan kuɗin kuɗin bai daɗin ci ba Allah shi kiyaye eh, eh. ya da kyau sosai mutum ya bar magana a da kai kaɗai ka mallaki dukiya yanzu dukiya ka raba wa mutane goma ko ishirin ko talatin sun kada. za su tama addu'a sun suka amfana da wannan dukiya da ma'addu'a hmm? a in ya ya ba duka yaran da yaran su daɗi mana amma yan wani yaran maballata da ya kuma wani shi shirin makarantu za su yi amfani da dukiya su yi shaye-shaye su nemo karuwai ko abin da ya san wannan tuwa ga abin da ya zai yi sai rage yawan kuɗin ta hanyar ya yi kyauta da sulusun kudin duka

ya ba shi su kuma kuma musa hakura Allah ya musu albarka tarbiyyar da ya musu Allah ya sa tarbiyyar albarka ƙila Allah ya buɗe buɗa musu nan gaba Ya amfani da dukiyar gaba ɗaya su biya bashi da shi saboda baban su ya kuta a wajen Allah sai eh. Eh, eh malamai sun kau da kai a wannan zamanin eh bayan salafin sun bayan karewar magabata wanda lokacin da ilmin ruwaya ke tasiri ta san da ilmin ruwaya na tasiri babu littafin da yawa a ce ga irin su sayar bukari ga irin ruwaya ga suwaye babu to da aka zaka samu wa'annan kutub din an ga an dawwana su wanda ko da mutum an bai wannan za mu kuma ga asali shi ke nan, zai zama ko da mutum an bai sarki ko yana shuruɗi kan shi yawa za mu je mu duba asalin littafin da gano yadda abin yi amma wancan lokacin ba za a gano ba shi mutumin shi kan shi ne ruwa ya ɗin babu da tafai da suka wa kan abin eh. da nan a cikin aiki yankin ɗan suna kafin yaran suna kafin yawan kuɗi nan wai ne ke kuma lokacin da Allah ba abin duniya ba ne dukiya abin duniya ne da ya ci wannan kudin sai ne za su kyauta wani sai ko bai bar kudin ne idan yake yadda bai karfe daga ya ga abin da ya aikata alkhairi ne ko shari'a ita ma zai haifa ko ya magana ya tsari

amma ko mulki biloniya ne to shi yana da ganin tashi irin ba ilimi bane ba wai karatu bane kuɗi wata ba karatu bane kuɗi mafi yawan masu kuɗi da muka san da a Najeriya dukkan faɗa ku dukkan faɗa ku dukkan gaba ɗaya wani bai taɓa karanta wani abu shi boko ba da har makaratun allo wani yayi a cikin su ba kaga shi ne da duba Allah ya san Allah ta'azzara jami'i wanda bai da ilimin addini ba ko ilimin abin ilimin duniya ba shi wata irin wannan abin yana sanya yara kuma da ba masu su da yi karatu ba ba za su yi ba saboda wawanci ba san cewa da baban ya yi karatu da matsayi da zai samu da ya wuce da yake ba sai suke yin karatu sai ba masu ya yi kuɗi ba tare da ya yi karatun ya yi karatu kuma bin hasari ma profesor suna da kashin baban don da mulkin sun kusa sun sun sun rutsa na mai injiniyoyi manya-manya baban na musu ihu suna kwarin suna ga su wani wani professor wani doctor wani yana da master da jami'i yana musu yana musu ihu to shi sa yaran nan ga wani su su ayi ta sai ma ya za a zo karanta abin da babana wanda bai gugu bai yi sai dai na amfani da su ka bude makaranta na da mu duka tara su masu masu masu masu digiri kana ta kana ta zuwa hamsin an gani sai ga kudin da ake iya baban baban ke biya shine kudin da baban ke ba su yi wasa da shi a wata ko biyar wata suna wasa da baban ke ba su ko da kullum wani muka sani kullum dubu ɗaya ya rashin kudin bai dubu ɗaya a wata dubu talatin to wani to zai ga kuma ga shi wani bibin gare shi mutarata gibin gilatar mutaratun wani zai da rena al'amarin karatun da ba da su da su kuma masu son zani Allah ya tsawo shi sha Allah su halaka lawan wani hamdi shabu Allah ya rana ina an tafi da su ne